Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai. Koreya ta Arewa ta ciki shugaba Joe Biden tana mai gargadin Amurka cewa za ta fuskanci mummunan yanayi. Za a ɗage takunkumin da Amurka ta ƙaƙabawa man Iran da bankuna. a cewar babban mai shiga tsakani na iran a jiya asabar ta kafa labaran iran haka kuma aji cewa annobar coronavirus ta mamaye kasar india tare da adadi mai yawa na waɗanda ke kamuwa da cutar a kullum to kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda matsalar tsaro ke gurgunta harkokin tattalin arziki da zamantakewa a sassan arewacin Najeriya. Majority na mutane suna da bukatar su kai gonakin su amma saboda tsoron rashin tsaron ga ba za ka iya zuwa ka yi noman gonar ka hankali kwance ba. Za mu sake kawo muku hirar nan ta musamman kan yadda Najeriya ke kokarin maido da kayayyakin tarihinta da suka samu kansu a wasu kasashe saboda dalilai daban-daban. Saboda in ya su turawan za su zo zo san mu sai su gani saboda mu ma mu samu dan kuɗaɗe dai na tafiyarwa haka da sauransu kamar da su ma suka je ai biya ake a shiga ga wayan abubuwa din kamar kowace ranar lahadi yau ma shamsi hamza ibrahim na tafa da shirin nan nata na matasa a duniyar gizo za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel muna kuma tafa da falalar ramadan albarkacin wata mai tsarki na ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Koriya ta Arewa ta ciki shugaba Joe Biden tana mai gargaɗin Amurka da cewa za ta fuskanci mummunan yanayi bayan fadar White House ta sanar da manyan tsare-tsaren shirinta na diflomasiyya da Pyongyang. sanarwar wadda wani babban jami'in diflomasiyyar koriya ta arewa ya fitar yau lahadi shine martanin farko na kasar akan sake duba manufofin koriya ta arewa da gwamnatin biden ta kammala wanda ke nuna cewa amurka a shirye take wajen hawa teburin tattaunawa da kasar mai makaman nukiliya kwan jangan gan darakta janar da ma'aikatar harkokin wajen amurka sashen da ke kula da ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ya yi watsi da tsarin da amurka ke bi na rufe ayyukan adawa da jamhuriyar jama'ar koriya ta arewa wato sunan kasar a hukumance za a ɗage takunkumin da amurka ta aka bawa man iran da bankuna in ji babban mai shiga tsakanin na iran ɗin ajiya asabar ta kafan labaran iran dangane da yarjejeniyar da aka kulla a tattaunawar da ake a vienna wasu daga cikin abokan iran ɗin a tattaunawar faransa da birtaniya da jamus da kuma rasha sun ce ana samun ci gaba tattaunawar da ta mayar da hankali kan dawo da amurka cikin yarjejeniyar nukiliya da iran iran da wasu kasashe biyar sun ci gaba da tattaunawa a vienna wanda aka fara a watan jiya don farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da amurka ta watsar shekaru uku da suka gabata yau lahadi kasar isra'ila ta gudanar da zaman makoki saboda mutane 45 da aka murkushe har lahira a wani bikin addinin Yahudawa, inda aka yi ƙasa-ƙasa da tutoci da kuma dasa ayar tambaya da ake game da abin da ya faru, wanda ɗaya ne daga cikin bala'o'in da ya shafi fararen hula mafi muni a ƙasar. Bisa al'adar Yahudawa, ana yin ɗan jinkirin jana'iza kamar yadda zai yiwu. Fiye da mutane ashirin daga cikin waɗanda bala'ira na juma'an ya shafa a dutsen Meron an binne su cikin dare bayan an gama tantance su a hukumance. a victor chayat ya ce ina fatan cimma koda kaɗan daga cikin matsayinka ɓangaren karatu da ibada a lokacin da ake yin jana'izar ɗansa mai shekaru goma sha uku ya dijiya a garin benek da ke kusa da birnin tel aviv an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda rashin tsaro ke illa ga harkokin kasuwanci da zamantakewa a galibin sassan kasar ciki har da arewa maso yamma muhammad nasir gare ka ba sabon zance ba ne cewa ba al'ummar da za ta samu ci gaba muddin babu zaman lafiya a cikinta alamomi suna ci gaba da bayyanawa a zahiri cewa rashin tsaro na ci gaba da gurgunta tattalin arziki musamman a yankin arewacin najeriya alal misali noma shine tushen arzikin yankin kuma ya kasance cike da kalubalai na rashin tsaro waɗanda ke kawo masa koma baya. Suna na Alhaji Sa'ad Muhammad. Majority na mutane suna da buƙatar su sayi gonakin su ko kuma waɗanda ba su da gonakin ma su saye ko kuma su kama abin da ake cewa zuwari da su yi aiki amma saboda tsoron rashin tsaron ga yawancin mutane shine abin da ya kawo na kasu da harkar noma. To yau ba za ka iya zuwa ka yi noman gonar ka hankali kwance ba ba ga noma kaɗai matsalar ta tsaya ba domin ayyukan kasuwanci su ma sun gurgunta a cewar wani wanda ke yankin da ke fama da matsalolin rashin tsaro. sunana dai sa'idu neno ibrahim dan majalisa mai wakiltar sabon birni ta kudu kasuwancin da ake yi tsakanin maɗauka zuwa wasu kasuwanci zuwa kasuwa kusan kasuwa tar abba su ci kaga akwai teke akwai burkusuma akwai dama akwai eh, kasun ne da dama da barayin nan su hana a ci kuma gwamnati ta sani to kaga kamata a yi a ɗauki matakai shi talaka in baka bashi ba ka bar shi ya ci kasuwa in baka bashi ba ka bari yi noma in baka bashi ba ka bari yayi kiyo gurgunta irin waɗannan ayyukan na kasuwanci a cewar masanin tattalin arziki Bashir Muhammad Acira na Jami'ar usman Dan Fodio da ke Sokoto abu ne wanda sannu a hankali zai iya shafura har manyan kamfuna da ma arzikin ƙasa baki ɗaya. Domin yawan mutanen da ake ɗauka ayyuka za su ragu domin hada-hada kawunukan ta ragu. Harajin da suke biyan gwamnatoci shi ma zai ragu domin saye da sayarwar da suke yi ta ragu haka in ka dawo ga haraji da ake amsa a wayannan kasuwannin da kuma samar da ayyukan yi ga al'umma tun daga saukale har zuwa ga dillalai da sauransu a wayannan kasuwannin wannan yanayin a cewar masanin halayyar dan adam farfesa tukur muhammad baba matsala ce babba mai munin gaske irin waɗannan kasuwanni su ne wato zu, kaman zuciyan tattalin arzikin mutanen karkara har ma da mu mutanen birni zaka ga gari ne da ke zaka ga mutum biyu biyar shida amma ranar kasuwa ta cika makil ana hulɗa ana gaisawa da dai sauransu inda aka fito makiyaya na amfani da irin waɗannan kasuwannin ne su sada zumunci da juna sannan a nan ne suke tara bayanai ba da jimawa ba ne majalisar dattawan najeriya ta amince gwamnati ta ciwo bashi domin aiwatar da wasu ayyuka na samar da ci gaba duk da yake kasa tana fama da matsalar rashin tsaro abin da masanin tattalin arziki ke ganin ba lalle ba ne bashin ya yi tasiri ga 'yan ƙasa. duk lokacin da aka ce al'umma suna cikin fargaba to duk bashin da zaka ciyo in ba na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya din nan ba ne ba wani zai ba mai ruwan gina mai ruwan al'umma da gina da hanyoyi eh, wato ga baki ɗaya ma tana cikin turaddadi. Masu lura da al'amura na ganin cewa akwai bukatar gwamnati ta kara azama ga magance matsalolin rashin tsaro da matakan da take kan su a halin yanzu sun kasa biyan biyan bukata. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da ci gaban labaran duniya. annobar coronavirus tama mai kasar india tare da adadi mai yawa na waɗanda ke kamuwa da cutar a kullum da yake india ce ƙasa mafi girma a duniya da ke yin allurar rigakafin cibiyar serum ta india kashi biyu cikin ɗari ne kacal na mutanen ƙasar biliyan ɗaya uku suka yi rigakafin a ranar asabar kasar ta fadar cancantar yin allurar ga duk mutane masu shekaru goma sha takwas da haihuwa zuwa sama. amma wurare da yawa sun bayar da rahoton cewa ba su da allurar rigakafin. Adar Funawala babban jami'in cibiyar serum ya zama mutumin da aka ɗaura wa laifi saboda giɓin allurar rigakafin kuma da yawa sun zargi halin da inda yake ciki akan Funawala. Yau Lahadi 'yan sandan Berlin sun ce sun kame mutane sama da 250 bayan tarukan gangamin ranar Mayu suka koma tashin hankali wanda ba za a amince da shi ba inda masu zanga-zangar suka yi ta jifan jami'ai da duwatsu da kwalabe tare da cinnawa kundunan shara wuta kimanin mutane dubu talatin daga sassan bangarorin siyasa ne suka shiga cikin jerin gwano da yawa a babban birnin na jamus a jiya asabar a matsayin wani bangare na zanga-zangar haƙƙin ma'aikata ta ranar ma'aikata 'yan sanda sun ce yawancin masu zanga zanga sun wuce cikin lumana amma yanayi ya sauya da madake bayan da 'yan sanda suka janye wasu masu zanga-zanga daga cikin taron da rashin bin ka'idojin yin tsafta saboda annoba kamar sayin yin nesa-nesa da juna daga ƙarshe dubin dubatan masu zanga zanga ƙin jinin juyin mulki sun yi maci a miyammar yau lahadi suna kira ga juyin juya halin bazara yayin da ƙasar ke cikin wata na hudu ƙarƙashin mulkin soji. Garuruwa da yankunan karkara da yankuna masu tsaunuka masu nisa da ma yankunan kan iyaka da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye sun kasance cikin rikici tun bayan da sojoji suka hamɓar da shugaban farar hula an san suki a wani juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Gwamnatin mulkin soji ta ƙudiri aniyar murƙushe masu adawa da ita ta hanyar kame mutane da kuma karuwar yawan waɗanda suka mutu. A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka dosa, wadda ke ta ƙoƙarin maido da ɗimbin kayayyakin tarihinta da suka samu kansu a wasu ƙasashen saboda dalilai daban-daban. Kamar dai yadda aka fara ji a hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar kula da gidajen adana kayan tarihi na Najeriya Farfesa Abba Tijani, wanda yau za mu kawo maku faɗaɗɗiyar hirar amma za mu koma baya daga inda farfesa abba ke gaya ma madina dauda cewa wayannan kayayyakin tarihi na benin ne wanda mutanen benin ne suka kera su watan an zo an sace su an tafi da su ne a lokacin da turawa mulkin mallaka suka shigo kasanmu suka zo benin sai suka samu mutanen sai suka yake su sai suka samu wani abubuwa din sai suka tafi da su wato lokacin 1897 1897 kenan to da suka kwashe su suka tafi to a wannan lokacin sai suka je suka wasu suka kyakkyautar wasu suka sassayar wasu kuma suka je suka kai wa shugabannin su a zaman da kyauta ne da suka zo da shi daga kasan afirka so wannan abin ya zo ya yadu ya yadu a kasan europe sai a su suka shiga kasan jamus wasu kuma a birtaniya wasu kuma dai a wasu kasashe na europe so suna nan da yawa haka har zuwa wannan lokaci najeriya ce ta nemi a dawo da su ne ko dai kasar jamus ce ta ga damar mayar da su a ƙashin kanta a dama ai mu ne da abu su suka zo suka daddauke mana so a basu da niyan dawo mana da su so mu ne muka zo muka nema muka ce a dawo mana da wayannan kayayyakin mu na tarihi don muna bukatar su anan mutanen mu masu sani su gani saboda in yi so su su turawan za su zo kasan mu sai su gani saboda mu ma mu samu dan kuɗaɗe dai na tafiyarwa haka da sauransu kamar da su ma suka je ai biya ake a shiga ga wayannan abubuwa din to mu muka nema ai kafin ma wannan lokacin ai a lokacin 1972 a wani lokacin an nema to amma lokacin da ba a samu an ci nasara ba so amma yanzu gashi ya zo ya haɗu da zamani wanda zamani ne wanda su kansu turawa din ba wai wayanda suke gwamnatin ba a jama'an su tura sun ce ai wannan abubuwa din ya kamata a maida su kasashen su da suka taso saboda ai bai dace ba a ce an kawo an rike su ana so ga mun samu wannan dan support kenan watan goyon baya na mutanen kasashen saboda so wannan ya kara jijjiga su gwamnatin da su kuma wayannan gidajen ajiye kayan tarihi din so a nan ne suka dan fara budawa suka zo suka yi muna magana so har wasu suka fara mai su ya kuke ji kenan da amsa wannan bukata taku da kasar jamus ta yi hadde ta turo ma tawaga akan fara magana da ku a kansu a wannan mun ji daɗi kwarai da gaske don saboda wannan ya nuna cewa sun ji maganganu da abin da ake a duniya ma gaba ke da ake cewa bai kamata ana danne hakkin bakaken mutane ba wannan abin ya kawo dalili daya wanda ya sa suka zo suka yarda so mun ji daɗin wannan abun da suka ce to sun yarda za su mayar da mana da wayannan kayakin tarihi din ya nuna cewa da dama can ba su ɗauka bisa ga yardan mu ba to kaga yanzu sun da sun yarda su zo sun gane cewa ba nasu bane kuma sun ɗauka ne ba bisa ka'ida ba to yanzu kaga za su dawo mana da shi to mun ji daɗin wannan abu farfesa ga wanda yake ganin waɗannan kayayyaki daga waje zai ga kira ne da aka yi shi da wani abu mai kaman sanholo ne ko kuma karfe ne haka menene darajan waɗannan kayan tarihin ne to wayannan kayakin gargajiyan nan watan an kera su ne a lokacin da mutane suke amfani da shi wajen abubuwan su na al'adun gargajiya da yake su mutanen benin suna da karama ma sarakunan su so za ka ga wayannan abubuwan nan da duk da ake na wajen karama sarakuna ne to a gaida madina da wannan hira da farfesa abba tijjani kan batun maido da kayayyakin tarihin Najeriya daga kasashen waje. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke ma'amala da kafafen sadarwa ta yanar gizo. Kamar koyaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim shagoran shirin. adalla A makon da ya gabata shirin ya mai da hankali ne akan ire-iren sakonnin tunatarwa da faɗakarwa na addini da ake yaɗawa a kafafen sada zumunta inda a muka ji tasiri da kuma illolin rashin tantance sakonni musamman a cikin watan Ramadan daga bakin malamin addinin Islama Abu Jabir Abdullah Musa wato Pen Abdo da yi mana ƙarin haske game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen tantance sakonnin tunatarwa da faɗakarwa. To a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin ku masu sauraro ne dangane da alfanun ire-iren sakonni da ake yadawa ta kafafen sada zumunta na facebook instagram twitter whatsapp da dai sauransu la'akari da watan ramadan da kuma shawarwari kan yadda za a tsabtace game da tantance sakonni na kwarai daga bara gurbi domin gujewa fadawa halaka sunana shehu adamu game da sakonnin addini da ake yadawa a shafukan sada zumunta na faɗakarwa da kuma tunatarwa gaskiya sakonni ne masu amfani amma kuma ya danganta daga ina sakon ya fito domin gaskiya ni ina lura da ina ne sakon ya fito wani ne ya da sakon sannan yadda saboda akwai gaskiya waɗanda za su yi amfani da wannan dama su da abin da bai dace ba kawai saboda cimma wata boyayyar manufa ta su to gaskiya ni ina amfanuwa da sakonnin amma fa sai na tantance kuma na tace na gamsu da daga ina ne sakon ya fito yawa. sunana awal hudu daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria to ba shakka wannan kafafe da zumunta na zamani ba shakka kafafe ne mai saurin tura sako wa al'umma domin har kullum malamai suna kai ana baje koli a gurin ana bada fatawoyi daban-daban to ni kiran da zan yi ga su malamai masu bada fatawoyi daban-daban a wannan kafa da su rika ɗaura mutane akan daidai kar su bar mutane kan kokonto domin fatawa ya yi yawa littattafai sun yi yawa ilimi ya yi yawa to su duba wanne ne ya yi daidai da al'ummar mu da kasashen mu na afirka wani karantarwa aka fi ɗauka to su ɗaura mutane a kai kar mu ɗauko karantarwa na wasu kasashe daban mu kawo shi cikin wasu al'umma daban wanda ba su san da wannan abu nan din ba sai ya zama musu an kawo musu sabon abu a guji kawo sabon abu don hakan zai kawo ci gaba a harkan ya ba da ilimi ta wannan gefe. sunana awwal haruna dashe lakika muna samun karatuttuka maluman sunna a wannan kafa muna zaune a gida amma muna samun karatuttuka har da ma wa'inda suke wajen najeriya kika muna jin daɗi muna godiya sosai wajen fatoyin da maluma suke bayarwa sannan muna kira zuwa ga maluma idan za su bada fatawa suka tashi bada fatawa su bada fatawa wanda bata saba da shari'a ba fatawa wanda mutane da su ji su gamsu a kai fatawa wanda ba za ta sa mutane su yi ta muhawara a kai ba sannan muna jinjina ga yadda 'yan uwa suke kawo live streaming wanda duk inda kake a fadin najeriya ka saurara muna jin daɗi kwarai da gaske muna roƙon allah ya tabbatar da dugadukanmu a kai allah ya taimaki malumanmu da suke ƙoƙarin ba da wannan gudumawa. Assalamu alaikum mai magana Salim Muhammad Tela daga garin Bukur. Wannan alal hakika sakon da malamai suke aikawa ta hanyar wata sada zumunta to gaskiya abu ne mai kyau amma su tantance kafin su ai kafin su baya wa mutane wannan fatawa saboda mutane suna amfana da shi kuma garin amfana din inda abin da ka tura mutane kuma ya amfani mutane to za a gudu tare kuma a tsira tare maimakon ka aika abin da za su ta kuma jayayya a kansa to bai kamata ba. Assalamu alaikum warahmatullah mai magana Bala Kwamanda daga cikin garin Bukur jihar Plateau. Watan alhamdulillahi wannan kafa ta social media muna yaba ma waɗanda suka kirkiro ta da waɗanda kuma suke dorawa akan yanda ake ciki. Ni abin da nake kira ga malamai dai ina kiran su akan lallai fatawoyin da suke bayarwa su daure su cije su duba su binciko fatawan da ba za ta kawo rudani ba tsakanin al'umma da sauransu. Sunana Farida Idris kaduna maganar wa'azi da ake a social media akwai da ya kamata dinga sakin su in fact ba social media gaba da kawai ba malamai da yawa ma akwai wa'azuzzukan da ake wanda suna faɗa ne malaman don son ba wai don abin da allah ya ce ko annabi ya ce ba sannan zaki ga malami wani ya zo ya yi magana ba abin da Allah ya ce ba ba abin da annabi ya ce ba sannan bai jawo aya daya daga zamansa har ya gama maganan da yake babu aya ɗaya da zai jawo ya fassara babu hadisi ɗaya da zai kawo babu wani nafsi da zai kawo ce maka ai an yi kaza an yi kaza zamanin annabi kaza babu so wani lokaci mutane suna kawo son ransu ne mutum zai zo zai yi wa'azi saboda yana so ya isar da sakonsa ma wani sai ya ɗaura mutane akan inda bai kamata ba kiri-kiri wasu malaman addinin za su zauna su ɗaura maka tsanan wani wanda mutane mutane masu kananan tunani ko masu ƙananan kwakwalwa ba mai ƙaramin imani ba ne zaki malami ya faɗi abu ya zo na ya tantance shi wannan zamanin da Allah ya kawo mu sai dai Allah ya kare. baki daya a nan shirin zai dakata a wannan makon sai kuma mako na gaba idan Allah ya yarda za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da hukumar sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum. A gaida Shamsiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za mu fara da ra'ayin Babandi Mamman Bandi mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya abin tsoro ce ga mai hankali. Kisar awalin daudawa da sirgumin ɗan fashin daji babban darasi ne ga masu mummunan hali irin nasa. Muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa batun gaskiya akwai matsala babba kuwa idan har aka ce za a rufe layin duk wanda bai haɗa layin wayarsa da katin zama ɗan ƙasa kamar yadda na ji an ce za a yi hakan daga ranar biyar ga wannan wata da muka shiga na mayu ya kamata dai a sake dubawa domin ƙara lokaci domin mutane da dama za su cutu idan aka yi hakan musamman ma a yankunan karkara. sai kuma ra'ayin ado salati goma ga annabi mai cewa yau na shigo filin ne domin in yi kira ga 'yan uwana musulmi da cewa don girman allah da manzansa kar mu yi wasa da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan wajen yi wa ƙasar mu jigajigan addu'o'in neman kwanciyar hankali da dawwamamman zaman lafiya domin su ne kwanaki mafiya daraja a cikin jerin kwanakin kowace shekara tunda dai a cikinsu ne aka fi da daren lailatul kadiri a ƙarshe nake addu'ar allah ya sa muna cikin wanda zai yanta a cikin wannan wata bari mu je ga ra'ayin yusuf bazuka mai leda gwalolo jihar bauchi da ke cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka watsi da shirin hukumar zaben najeriya inec na zaben shekara ta 2023 da babbar jama'iyyar adawa ta pdp ta yi hakan ya yi daidai mu 'yan najeriya talauci ne da rashin tsaro da rashin ayyukan yi ke addabar mu ba zaɓe ba shugaban ƙasa ya ɗauki ilimi da muhimmanci ganin cewa ilimi shine garkuwar ɗan adam da fatan allah ya sa ya cimma nasara Yanzu kuma ga fallar Ramadan albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Jama'a masu sauraron mu ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Sannan ina taya mu murna dangane da damar da muka samu na kawowa cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe waɗanda suke cike da alkhairi a cikin wannan wata mai daraja watan Ramadan, watan Alkur'ani, watan gafa. gafara watan kyauta watan tausayi watan ƙara kusanci zuwa ga allah don neman yardarsa watan da ake karɓan tuban bayi kuma ake yanta su zuwa ga rahamar ubangiji allah ka sa muna daga cikin su to yan uwa musulmi mun sani dai ibada da kuma yawaita karatun alkur'ani da tsayuwa don neman yarda allah wajen salloli a cikin dare suna daga cikin muhimman abubuwa da ake son mu dogara da su wato ma'ana mu yawaita yin su a cikin waɗannan kwanakin goma na ƙarshen ramadana idan allah ya sa abin da ka mallaka bai wuce naira dubu ɗaya ba to ka yi wa zuciyarka kudiri ka yi niyya cewa to a cikin wannan naira dubu ɗaya akalla ka ɗauki naira ɗari biyu a ciki wadda kai ma za ka ba da gudunmawarka don ka faranta ma wadda Allah ya sa shi bai da dubu ɗaya rai kai Allah zai baka lada kamar da a ce biloniya ne ya yi sadaka da wani yanki na dukiyarsa wadda yake mai yawa Allah ka datar da mu sannan daga cikin waɗannan kwanaki wato idan muka zo ƙarshen su a akwai fitar da zakatul fitr wato zakka wanda yake na kono wadda ake fitarwa a kafin idi kamar misali ana sallah saura kwana biyu ko ana gobe sallah ko kuma safiyar sallah kafin a tafi masallacin idi za ka fitar da wannan zakka za ka fitar wa kanka za ka fitar wa iyalanka ina nufin matanka da 'ya'yanka da duk wanda daukan ɗawainiyarsa take ka to za ka fitar masa da wannan kuma saboda musulunci ya gwada mana muhimmancin taimakekeniya tsakanin mu to hatta jariri da aka haifa kafin wato ranar idi din ko kuma kafin safiyar idi shi ma za a fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan ana fitarwa ne da mafi yawan abincin mutanen wannan yanki idan shinkafa kuka fi ci ko alkama ko masara ko gero ko dawa ko zabib ko sha'ir duk waɗannan za ku yi amfani da su ne ku cire ainihin wato amudun nabi ga kowane mutum guda a ba mabukata musamman marayu da ainihin matan da mazajen suka mutu suka bar su da sauran mabukata don su ma a faranta musu rai a safiyar sallah muna fata Allah ka haɗa mu da su cikin lada in mun yi Allah ka amsa mana kuma ka samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da Linus Sahilu da ya haɗa da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da fatan za a sha ruwa lafiya. Wasalam.